صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjid Sheikh Abubakar Mahmud guni rahimahullahu ta'ala a wannan dare da ya dace da daren Laraba kuma ya zama shi ne daren biyu ga watan al-muharram hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da goma ga watan august miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya jiya mun ke jiya ne daren biyu ashe yau ɗin ne talata aka yi farko a wannan wata na almuharram na sabon shekara saboda na farko najeriya ita watan zulhijjiya cika kwana talatin sannan kasar saudiya ita ma ta zo ta fitar da sanarwa daga baya akan lissafin su ya dawo yau din ne daya ya ka yau din sai ya zama shine an kammala yinin farko na watan almuharram hijira na 1443 yanzu muna daren biyu ne insha Allah za mu tashi darasi na bakwai cikin wannan littafi mai albarka hiliyatu ɗalibul ilm wallafar الشيخ الدكتور a doktor bakar bin abdullahi abu رحمه rahimahullahu ta'ala za mu tashi namba na uku inda yake cewa asari namba na uku mulazamatu khashiyatullahi ta'ala lazumtar tsoron Allah maɗaukakin sarki gaban farko shine al'ilmu ibada muka zo muka yi namba na biyu shine kun ala jadati salafi salih wannan na uku shine mulazamatu khashiyatillahi ta'ala lazimtar tsoron Allah maɗaukakin sarki alkhashiya tsoron Allah ne ake fassara shi da Hausa kamar yadda ake fassara a ta'uwa da tsoron Allah haka ma alkhawfu min Allah da tsoron Allah to amma a larabci ɗin kuma kowanne yana da ma'anan da ya bambanta da dan uwansa to amma hausa da zamu fassara larabcin da shi yare ne wanda yake a tsuke in an gwada shi da larabci kowane yare idan ka haɗa shi da larabci to larabci ya fi shi faɗi ya ka larabci sai shi ne yare wanda ya fi kowane yare zama mai faɗi da ka duk yaren da za ka fassara larabci da shi wani wurin sai ka gagara fassara sai dai ka yi da kwatance kawai in an gane shi kenan ba gane ba kuma su to alkashiya ya sha bamban da attaqwa ya sha bamban da alkhawfu alkashiya shine ka ji tsoron Allah ɗin amma saboda ganin girman Allah da kuma darajar Allah maɗaukacin sarki da ka irin wannan tsoron kana yin sa ne a matsayin kasan shi kamar da annabi yake cewa i'budullaha i'budu hadisi kudusi ne ma Allah da kanshi yake cewa in arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni ku ni kafin ku bauta min in ba ku sanni ba ya za a yi ku bauta min to shi alfasiya sanin girman Allah da sanin Allah ya sa kaga girman Allah ɗin ga ya cancanci ka so shi ka ji tsoronsa da ka wannan hajiya ɗin zai kasance na farko kana yin shi ne don ka san waye Allah na biyu kuma duk inda kake kana gudun ka saba masa don ka san girmansa da ɗaukakansa bai cancanta ka saka mishi ko da akwai halin da za ka yi tunanin baya ganin ka ba balle ko ina na ganin ka da za ka ko alƙur'ani da ya tashi maganan alkhasiya ya jingina shi ga malamai waɗanda su suka fi kowa sanin Allah yake inna ma yakka min ibadi sai ta al'ulama domin alkhasiya din yana kasancewa ne akan kaɗai waɗanda suka san Allah da haka suna tsoron Allah ne a cancanta a bisa matsayinsa ya kai ɗanka ne ka hana shi yin abu kaza ka hana shi yin ashariya to ko ba ka nan in an zage su sai ce zan faɗa babana ai ni ba zan rama ba ya hana ni ka ga wato wannan ɗan yana nuna ya san baban shi kuma yana girmama baban a matsayin baban ya kai a girmama shi da yasan ya san uban baya ganin da zai iya zagin uban bai sani ba amma zai ce ba zan yi ba sai dan babana ya hana in ya da zan ce an zage ni kaga wannan dan ya nuna ya san uban a matsayin matsayinsa ya kai a rike shi a matsayin uba amma ba ka wani zai yi kaza an zuwan ce kaga zai ce wallahi baba ban yi ba kaga yanzu yana maka alƙawfi yana tsoron ka ne ta bangaren kai mafaɗaci ne da ka ba yana tsoronka a matsayin ka kai ba to alkhawfu min tsoro ta bangaren azaba me yasa ba za ka yi sata me yasa ba za ka yi sata me yasa ba za ka yi kaza ba ina tsoro Allah na da azaba in kai kaza zai kona ka wannan alkhawfu tsoro ne ta bangaren azaba shi wannan alkhawfu shine irin tsoron da kake wa zaki da maciji yanzu maciji ko zafi ko kura ba ka mishi alkashiya ba kana tsoron kura maciji kunama don matsayin ya kai a tsorace shi bane a'a saboda shi din yana da haɗari da kana tsoron shi ne don bala'insa da za ka samu dama a kan shi kashe shi ma za ka yi kaga ba alkashiya ba ne tsoro ne na galibin iya bala'in da yake da shi a taɓowa kuma shi ja'alul wiƙaya ne ka sanya wani shamaki tsakaninka da sabon Allah madaukakin sarki abu ne da in kai sabon Allah ne sai ka tuna girman Allah da buwayan Allah ya halicce ka ya baka lafiya ya ma ni'ima kaza in ka tuna abubuwan nan sai ka sa ka katanga ka ce to ka fasa wannan shi ake kira at-taqwa to amma duk zaka ji ana cewa tsoron Allah tsoron Allah a abun yana da tafsiri da bambanci ta wasu wuraren ɗalibin ilimi daga cikin afiyar lazimta akwai mulazamatu khashyatin la lazimtan tsoron Allah wato yamman ne da tsoron Allah dindindin a koda yaushe a duk inda yake tsoron Allah mai sarki sai yace at-tahalli yin ado da kwalliya bi imarati zahiri da gina zahiri wal batini da gina batini bi khashyati Allah ta'ala da jin tsoron Allah madaukakin sarki wato ɗalibin ilimi ya zanto ya gyara rayuwarsa a fili da a ɓoye ya yi wa kansa ado da tsoron Allah madaukakin sarki daga duk inda yake a cikin jama'a yana da tsoron Allah a ɓoye ba wanda yake ganinsa yana tsoron Allah muhafizan ala sha'airul islam ya zanto mai ba da kulawa da kuma tsarewa ala sha'airul islami a kan abubuwa da musulunci ya faɗaita gashi na da ce sha'air ya ka namba na biyu a ƙasa yace ma na daga shar'u abin abinda shari'a ya faɗaitar a kansa wa kullu ma ja'ala alaman da kuma duk wani abin da aka sanya shi zanto alaman tuta ne tambari ne li da'atullahi ta'ala na na yi wa Allah madaukakin sarki da'a da biyayya wannan abun ana gaya mishi sha'a'ir ko kuma sha'ira in ka lahi wato wannan tambari ne na nuna akwai addinin Allah to duk abinda ya zama yin wannan abun ya zama kaman tuta ne kaman signboard ne na nuna yi wa Allah na madaukakin sarki biyayya ta wannan abin a larabci ana kiran shi sha'air wa izhari sunna ɗalibin ilimi ya zanto mai fayyana sunna ya zanto duk sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sani ya yaɗa shi ya bayyana shi gurgudun hali wa nashriha bayan ya bayyana ta a aikace yana yi wa nashriha ya zanto kuma mai yaɗa ta wato ka zanto duk abin da ya zama da'a wa Allah ka lazanta wa kanka kana yi sannan ka bayyana sunna ƙarara in sunna ce a yi kaza ka bayyana kar kai ɓoye-ɓoye domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne ya zo da addini na gaskiya kuma ya bayyana wa al'umma al'umma na farko ta sahabbai da tabi'ai suka yi addinin a bayyane to kai ma ka yi shi a bayyane kar ka boye dan ba rashin gaskiya bane wa na ha sannan kuma a yaƙa ka kar a boye ka shakku alihul fauzan yake cewa duk dama da ka samu na yaɗa sunan manzon Allah ka yaɗa ka in iya daman ka karantar ka karantar in iya daman ka ka sai littattafan sunna ka raba ka saya ka raba in iya dama da Allah madaukakin sarki ya baka ka wallafa littattafai a yaɗa ka yi za ka ba da kuɗi a buga littattafan hadisai a duk ka kaza a yaɗa ka yi a samun kasusuwa kasakasan musulunci ka ba da kuɗi a yaɗa su a raba wa al'umma duk shi ma ya shiga ciki ka ɗauki nauyin wasu ɗalibai ka ce ka ɗau nauyin su zai su koyo ilimin addini zai su koyo kaza duk wannan yana cikin abin da ake kira da nashriha yaɗa sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je inda bai je ba wannan aikin sahabban manzon Allah suka yi sai da ya zama addinin ya bazu ko ina a duniya in ba ka ba annabi an haife shi a ƙwaryen makka a nan ya rayu tsakankanin makka madina wani lokaci ya shiga tsa'if wani lokaci ya shiga kaza da sauransu a nan ya kare a nan ya isar da da'awan amma yau ga da'awan ko ina akwai shi a duniya saboda sahabbai sun tsaya da muhimmin da ya hau kansu shine a yada sunna da kai ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka san ka kar ka koye ka ka yada ka mutanen banza suna yada abubuwan banza to me yasa kai ba za ka yada sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam kana facebook kana whatsapp kana kaza me kake kokarin yadawa sai kaga abubuwan da ake yada na banza sun fi yawa akan abubuwa da ake yada na addini da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama in kafirai sun ya kada ba abun mamaki ba su abin ba amma abun bakin ciki musulmi ya zama yana yada firme to ka yada sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama iya yawo da za ka yi iya yawan ladan da da za ka yi ta samu wa nasriha da yada ta bil amali biha ta hanyar yin aiki da ita sunna din in ka san ka yi aiki da sunna ɗin farko tukuna to an ga kana aiki da ita wanda ya ganta sai ya kwaikwaye ka wadda da'watu ilaiha da kuma yin da'awa kira zuwa gare ta kaga ka ka bayyana ta kana yin ta to kuma sai ka kira al'umma zuwa abin da yake kai kaga usulul salasa kenan yake to i'lam annahu yajibu alaina ta'allumi arba'ata masail wajibi musamman alolin hudu al'in ga farko ilimi ga shi ya zo al'aman aiki na uku sai ce wa da'awatu ilayhi da'awa kira zuwa ga sunna abin da ka sani na sunna ka kira al'umma daɗin da suke ji na jin sunna kai ma ka kira su su ma su shigo su jiyo daɗin jin sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama da haka yake cewa dalan alallahi bi ilmika dalan kana mai nuni alallahi ga Allah bi ilmika da iliminka wato kana mai nuna wa al'umma hanyar bin Allah madaukakin sarki bi ilmika da ilimin da Allah ya sanar da kai kana sanarwa al'umma har ka mutu ba yadda za a yi ka kewaye ilimi gaba ɗaya amma ɗan abin da ka sani karka ce sai ka sauke ilimi ba a saukan ilimi wa ma utitu min ilmi illa qalila dan ka yace bi ka. dan ilimin da Allah baka ka rika sanarwa al'umma wa samtika ga sunan na uku a ƙasa yace hadiyu ka da shiriyarka ya zama kala binci shiryan annabi sallallahu alaihi wasallam yadda kai ana ganin da ka zanto abin koyi mutahalliyan bin rujula sannan ka yi ado da mazantaka jarumta kenan na hudu a ƙasa yake kamalu sifati ɗalibin ilimi kaza mai kamalan sifa al-mumayyizatu wanda ya bambanta ka ga namiji ana so ka zama jarumi kana bin musulunci kana bin sunna na ka zanto jarumi ka zanto mai izza kar ka ji cewa rike sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna kai ba wayayye ba a kai wayayye ne asalin wayewa ma yana cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya zo ya samu laraba da sun fi kowa zamowa gidadawa da sunan annabi ya wayar musu da kai da haka kai da kasan sunan annabi kai ne wayaye amma sai muka zo wani irin rayuwa da muke gani wai duk karatunka na addini da karatunka ga sunan annabi wai ba ka zama wayayye wai don ba kai karatun boko ba in kai na boko ka zama wayayye wannan a tunanin mutane ne kuma ƙarya ne sai ka ga ta wani ai waye ne saboda ya karatun boko a in ya karatun boko na addini addini ne ya wayar musu da kai amma duk bokon da za ka yi duk inda za ka kai a boko in ba karatun addini to ga ƙauye domin iya wayewa a addini ka iya sallah ka iya azumi ka iya kaza ka san ka shikan musulunci ka san yadda ake kaza ka san yadda ake kaza duk ba ka san su ba ta ina ga waye kuma sanin sunnan annabi yana sa waye hatta a rayuwa ya ka zaga malaman hadisi sun fi kowa zamowa wayayyu cikin al'umma tun daga da har yau in kana karanta tarihin su zaga lalle akwai waye in kana karanta littafin nan na imamu zahabi siyarwa alamin nubala kana jin tarihin magabata malaman hadisi zai ka san lalle a can asalin asalin wayewa na yake da haka su imam al-bukhari su imam muslim duk ba an kauye bane malaman hadisi ne su imam tirmidhi imam ahmad imam abu dawud imam ibn majah imam an-nasa'i imam ad-darimi imam malik waɗannan malaman hadisan tun daga da har zuwa yanzu ya ka same su wayayyu ne me ya wayar musu da kai sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama shine babban abin da ya wayar musu da kai da ka fi shah muhammad nasiruddin al-albani wanda shi in kana maganan karatu ma bai mai yi wani karatun safikin na kwari ba ko diploma ba shi da shi amma shek muhammad nasiru dinin albani malamin sunna malamin hadisi duk abin da kake nema na wayewa musamman a zamanin da kake ciki ka koma littattafan shi zaka ga wayewa nasiru dinin albani bai iya larabci ba bai iya turanci ba kai turanci bai iya turanci bai ga karatun boko ba karatun addini ma bai ma zauna a aji ba Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen shi ma ga shi karatun addini yayi shi ma karatun addini na ibn Uthaymeen bai wuce diploma ba bai diploma ba karatun Uthaymeen da yayi boko ba amma ka guji Uthaymeen ya taba zuwa America ya je duba dan shi a university da dan yake karatu suka nemi Uthaymeen ya musu lakta bai iya turanci ba sai dai rika yi da turanci da larabci ana fassara da bai iya ba amma waye ka same shi a duniya a yau ya fi su usaimin su din ba masu yin albani wayewa ba wayewa wayewa yana cikin karatun addini da sanin sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam za ga a nan ne wayewan yake don haka yake cewa a ka zanto mutahalliyan kayi ado bin rujula da zama jarumi namiji manzon Allah namiji ne gwarzo ne a tafiyan manzon Allah za ga da akwai haka yana tafiya da izza ba girman kai ba izza kana sunna ka rika jinka da izza kar ka rika boye kanka wal musahalati ka zanto kuma mai saukin kai ga al'umma kar ar-rujula mai da kai kuma to shi kenan ka ganin darajar kowa da kiman kowa al musahala daga as-sahalati ka zama mai saukin mu'amala da mutane wasan fi salih ka zanto mai shirya nagari ka zanto kana kan shirya nagartaccen shirya wa malaku zalika abin da zai mallakar maka waɗannan sifofi ga zaɗai ka zama kana da su shine khashiyatullahi ta'ala tsoron Allah madaukakin sarki wa lihada da wannan ne qala al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala babban malami shugaban ahli sunna wal jama'a imam Ahmad Allah madaukakin sarki ya mishi rahama yake aslul ilmi khashiyatullahi ta'ala asalin ilimi shine tsoron Allah madaukakin sarki kenan tushen ilimi tubalin ilimi ya jinu ne akan tsoron Allah ga ilimi ba tsoron Allah nuna ilimin bai samu ginshiki mai kyau ba da ka tushen ilimi shine samar da tsoron Allah to sanin ilimin sai ka ke tabbatar da tsoron Allah ne falazam khashiyatan lahi tsoron Allah fi sirri wal koyanka da kuma a bayyananka a ɓoye za wanda ya ka kai kaɗai to akwai mabiyinka shi ne Allah to ka tsoron Allah a wannan sirrancen kar ka ce tun ba a ganin ka bari ka saba wa Allah a'a ka ji tsoron Allah a ɓoye wal da kuma a bayyane da haka Allah madaukakin sarki cikin tabarata yake cewa alam ala ya'lam menene yawwa ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir to shine al-imam ibn rajab al-hanbali cikin littafin ina jami'ar ulum wal hikam ya kawo isa wani uba ne da dan shi dauki dan suka shiga daji ya ga bishiya na mangoro ko ba zai hauya sato ya zo gari ya sai haka sana'an shi yake ya ce wadan to zauna a can zan hau ina tsinkowa in ka ga ana zuwa sai kai sauri ka gaya uban ya hau yana tsinkowa sai ɗan ya ce ba ba ba ba ana ganin ka uban ya sauko da kuɗi ya ce waye ya ce Allah sai jikin mutum ya mutu to me zai fara cewa babu shi da kanshi daga ranar ya tuba yaro karami ya mishi wa'azi Allah ya mishi ilhama yace fa inna khayral bariyat domin lalle mafi alkhairin halitta albariya ga na tsaya kasa yace alkhalq halitta domin lalle mafi alkhairin halitta man yasallaha ta'ala shine wanda yake tsoron Allah madaukakin sarki wa ma yasahu ba kuwa wanda yake tsoron Allah illa alimi sai masani dan haka ishara ne zuwa ga ayan da muka karanta ɗazu da yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama to anan yake ba wanda yake iya jin tsoron Allah kan girman shi illa alimin sai masa ne kaga ashe al-khashya ya bambanta da at-taqwa da al-khawf wanda zai san girman Allah san Allah tantance a tsorace shi sai wanda ya san Allah da yake idan to tun da haka fa khairul bariya mafi alkhairin halitta huwa al'alim shine malami wala ya an zalika kar ya tsace cikin kwakwalwanka cikin zuciyanka balika ga na biyar da kalbi zuciyanka shine wala ya kar ya kuya kar ya tsace an zalika a cikin zuciyanka annal alima lalle malami la yu'addu aliman ba a lissafa cikin layin malamai illa idza kana amilan sai ya kasance mai aiki da ilimi kenan abin da yake nufi ka sa a cikin zuciyanka ka sa a cikin kwakwalwanka malami da yake cin sunan malami ne malamin da yake aiki da ilimi wala ya'malu al-alimu bi ilmihi kuma malami baya aiki wala ya'malu al-alimu bi ilmihi malami baya aiki da iliminsa illa izara lazima wa khashyatin lahi sai in tsoron Allah dama ya lazimce shi amma in tsoron Allah bai lazimce shi ba to ba zai aiki da ilimin ba kenan don haka asalin ilimin tsoron Allah wato ilimi yana yana haifar da tsoron Allah ya zama kaza Allah hana to ba zai yi ba dan me ya riga ya san Allah din ya hana Allah ka iyaka to ba zai wannan al'amarin ba da haka yake cewa wa asnad al baghdadi wa kuma ya koro isnad al-qabib al-baghdadi qabib baghdadi baghdadi baghdadi kenan sanannen malami ne yana da littafi musamman wanda ya sami mishi suna iktiba'ul ilmi al a littafin ya dauko wannan hadisi iktiba'ul ilmi al-amal abin da ilimi yake haifarwa ke gadarwa shine yin aiki da ilimi yana da littattafai da dama akwai littafinsa mai suna a kan dai malaman hadisi ne a kan darajar hadisi da ilimin hadisi da malaman hadisi to imam khabibul khatib al-baghdadi Allah mishi rahama kawo hadisi da isnadi bi da sanadin fihi cikin sanadin na sifatun isnadiyya akwai wani sirri na isnadi la'ifa wato akwai wani ilimi da ya bambanta da wasu ilmuka din a cikin wannan isnadin wato ya zo da isnadin da sabon abin da ba a saba gani a wasu isnadin ba shine la'ifa shi nashi isnadi yana da wani sirrin da ba a saba gani ba bi riwayati aba'in kif'ati da riwayan ubanni tara za mu karanto za ka ji ɗa daga uban uban daga kakan kakan daga tattaba kunni sai za ka je tara ya أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليثي بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن أقيلة bin abdullahi tamimi min hibdi to kaga akbarana abul faraj abdul wahabi bin abdul aziz to abdul wahab din shine abul faraj kaga dan bin abdul aziz dan abdul aziz bin al harith bin asad bin al layth bin sulaiman bin al aswad bin sufyan bin zaid bin ukainata bin abdullahi tamimi min hibbi sai ka ga bun bun bun din sai da ya baka kusan guda goma to a ciki za ka cire na farkon shi ne ɗa karan su ne ubanni min hibbi a kafa a haddace ya kawo ga ya haddace na saban shi yanzu aka fitar maka ga asaban ka rubuta sunan ka kai dan wani dan wani zuwa kakanka na goma daga aiki daga <laughs> ya ga muna zamanin da an daina damuwa da nasaba da zara an cika ka koro nasaba sai ga yatsa yanzu a tarihin magabata sahabban muna karanta rizal sai ga nasaba sai ga gaji kana karantawa in ka zo bayan bayan su haka amma galibin ka zo zamanin mu yanzu tarihin malaman mu na zamanin ma na nasaban baya nisa da an can zata layi ɗaya in ya yawa layi ɗaya da rabi to shi kenan ya ci shi ma bai kiyaye sauran ba eh ya ba kai uku ba yawa sai ka dan samu alƙalami ka dan rubuta shi yake cewa ƙala to ba shi yadda ya jero abu sami'tu abi yaqulu sami'tu abi sami'tu abi yaqulu sami'tu abi yaqulu sami'tu abi kenan wannan nasaban daga sayyidina ali kenan wannan ya nuna maka farlan sayyidina ali ya haifi ya'ya jikoki sai da aka tafi aka tafi duk ga malaman hadisi a ciki حدثنا أبي أن أبي أن أبي أن أبي أن أبي سنن سمعت علي بن أبي طالب هذا سلسلة معلمي كيف ناجي علي بن أبي طالب يقول ينا سوى هكذا العلم علمي يا يكرا هكذا na uku a ƙasa tsaha ya yi ihu ma don sauƙaƙu ya ɗaga muryarsa da daɗi da kira hatafa wato da'ani ya daga nan aka kira waya handset ai da hatif saboda abin kira ne a takal ilimi ilimi ya yi kira bil amal da a yi aiki da shi ba ilimi ne ya shela sai to jama'a duk wanda ya sani lallai aiki da ni fa in ajabahu in ne ilimi ya amsa kiran da ilimi yake masa to ilimin zai zo ya zauna wato ka zo kana neman ilimi ilimin zai ya shaida za ka yi aiki da ni ai aiki da ni sai ka ce na gamsu zan yi aiki da kai to ilimin zai zo ya zauna wa illa in ko ba baka amsa kiran ba irtahar ilimin zai gudu zai tafi intaha maganan ya kare wannan maganan sai na ali ne mauqufi ne hadisi ne mauqufi ya tsaya akan sai na ali wato yana turanta maka yadda ilimi yake ilimi yana shela za ka yi aiki da ni kace eh zai ba za ka aiki da zai wa hadha lab wannan lafazin bi nahwihi kwatan kwatin yadda ka gani anan marwiyun an sufyan al-thawri an ruwaito shi daga sufyan ibn sa'id al-thawri rahimahullah ta'ala Allah madaukakin sarki ya mishi rahama Sheikh Muhammad ibn Salih al da yake sharhin wannan gaba din yake cewa ba yana nufin dan malami ba aiki da ilimi shi kenan ya tafi daga malanta da ba malami ba yake ana nufin ya tafi daga layin al'alimin rabbani baya cikin malami da ake kira al'ulama'ur rabbaniyu malamai na Allah da suke gina mutane suke tarbiyyantar da mutane akan hanya mai kyau to in baya aiki da ilimi a cire shi a wannan layi amma baya kore masa iliminsa da sanin cewa shi din malami har uke yi misali da littafin munji yanzu littafin munji kamus din nan na armeni ne kirista ne nasrani ya rubuta littafin munji wanda za ga munji ya shahara malamai da dama suna da shi ana nazarin littattafai sajib munji ya shahara wannan kalmar amma da ya rubuta nasara ne kirista ne dan ɗariƙan roman catholic shi ya rubuta to haka za ka fara kiran aiki da ilimin ma a nan da <laughs> babu eh, ya karanci larabci ya karanta larabci hatta bari a fili ya yi zurfi a ilimin larabci har ya kai ya rubuta wannan littafin munjir wanda munjir ya zama da wuya ka samu littafin da ya tattara larabci kamar munjir amma dai ba mutum wani kirista ne ma gaba ɗaya amma karanta larabci din har ya goge a ciki sabanin yiwuwar kiristocin suna ganin larabci din turaren musulunci ne da suna tsoron karanta naka ko a makarantu ba ka ganin har ne yanzu yana karanta larabci suna ganin na'am eh. na'am akwai akwai missionaries a cikin su a waɗanda har su odiya sun je suka yi karatu suka nuna su musulmai suka je suka yi karatu a odiya har Qur'ani suka haddace da tafsiri da wannan salon suka rika shiga waɗannan yankin hawan zuwa Adamawa suna ta rinjastar da musulmai in ba ka duk yankin musulunci ne daular dan fodiyo kuma to amma da suka zo da irin wannan salon sun je jami'atul islamiyya jami'an madina ummul qur'an za su nuna su musulmai ne galibi wasu na musulunta a nan makarantar imam malik na maiduguri daga nan sai a nemo musu admission a studiyar da suke yi karatu sai sun da kuma sai su je su fara dangantar da mutane da yawa sukan yi haka akwai wani daga cikinsu wanda mutumin hawul ne shi da ya je saudiyan ma ya yi karatu ya karatu a sa'udiyya ma sai da ya je wani gare ko jika ko ina limamin juma'a ne ya riƙa yi wa limamin juma'an da'awa sai da ya sa limamin ya rage bar musulunci don haka yankin hawul nan an hira da shi ne bidiyon za ka ga ga kasar ɗin a bidiyon ana hira da shi yadda yankin hawul ɗin nan suka yi nasara a kai yake za su zo ne da malamalin ɗinsu da rawani da alƙur'ani ana suna fiya da za su ga manyan malamai sun zo eh to tun da manyan malamai ne sun zo za a yi magari ba za ku gani man sai ta ga malamai su ja mu sallah to na farko a ce kafin ya ja ku sallah to an yi sallah sai ya ajiye ku da nasiha to ku yanzu me ma'anan sallah ai sallah addu'a'u addu'a ne ko da turanci ma prayer addu'a prayer sallah da ka mai babban makasudin yin sallah sai a ce addu'a to sallah addu'a sai ka ta wahala ka yi ukuki ka yi kaza ka yi kaza ba sai ka san kana da bukata kawai ka gaya wa Allah a haka suka yi ta janye mutane in aka sa musu shigowa sai a zo a kawo inji sai a kafa musu ina za ga har yau akwai injina ta nan sai a kafa musu inji shi kenan an ja hankali ne. yake dukkan haka suka cinye hawa hawaƙin ta kan ba ɗaya ka nure da suka ta ba su yi wankai wajajen dambo wajajen kaza a je a yi a kai musu inji su ƙi sai su zo su kwato injin su su dawo to yana ba da gani shi din ya riga ya musulunta ne sai bidiyon yana tona cikin yana faɗin irin farnan da suka yi ne har ya sa labarin wancan limamin juma'a a saudiya da ya mishi irin wannan da aka gashi aka ce to zuwa limam ya ta ina musulunta na koma na je na sami na ce kai su kuma na ka Allah ke mace ne ke dawowa musulunci kaga akwai irin waɗannan wannan hanyar na kuma nan ya kubu uh, wata awani ai farko farko ko ni mutumin haul yana zuwa bikin ɗin yanzu ina ya shi ma irin shi ne ai eh ya da rudda shi ma daga imam malik in aka tura shi su ya yi karatu sosai na addini eh yana zuwa zaman wata awon da sauran sun ya za ka ina shi shiga Allah wa nan na sake tafiya ya je na yana yana mai rubutu ne ba san da yake ba to da akwai ire-iren waɗannan ma suna yi ne duka don je wai a gaba musulunci da sun daɗe suna irin wannan ba yanzu wannan iya wanda Allah bayyana ne amma abin da yake rufe kuma ya fi yawa sai dai Allah maɗaukacin sarki addinin nashi suna ta makircin kawai Allah kuma yana amfani da makircin yana sake ɗaga addini sai inda ba su yi tsammani ba to yake cewa ba na hudu rabi'an kenan wa muraqabatu dawwama da al-muraqaba mun karanta babin a riyadu salihin al-muraqaba shine ka ji Allah madaukakin sarki yana ganin ka yana kula da kai a duk da kake al-muraqaba shine kaman kace almuhasaba yi wa kanka hisabi duk inda kake za ka kaza kaza to ga Allah ne kuma zai maka hisabi kana kaza hukuncin ka kaza to da wamul muraqaba dalibin ilimi ka da wani a koda shi al muraqaba kana cikin da kai bayi na Allah madaukakin sarki duk inda kake kawai ka rika yi wa kanka hisabi kaza zan yi ko in nayi kaza dan kaza hukunci na dama na karanta to in nayi da gangan na san dama gashi shine al muraqaba ka rika yi wa kanka hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa a a'malakum qabla an tuzana lakum at-tahalli yin ado bidawami da dawamuwa al-muraqabati lillahi yi wa kai hisabi dan Allah ta'ala madaukakin sarki fi sirri wal alani a ɓoye da kuma a bayyane sa'iran ila rabbika kana mai tattaki zuwa ga ubangijinka bainal khawfi war raja'i tsakanin tsoron azaban Allah war raja'i da kuma kwaɗayin haɗuwa da rahaman Allah haka ake so ka zama muraƙaban kai kasance kana tattaki ne a tsakiya gefe ta nan kana tsoron azaban Allah gefen ka ta nan kana kwaɗayin samun rahaman Allah malamai suka ce ka raba shi 50 by 50 al'imam ahmad ibn hanbal yana cikin waɗanda suka ce yawan tsoron azaban allah da kwaɗayinka ga rahaman allah ya zama a ɗari ɗin ka raba musu daidai wa daida ɗaya yana yin rinjaye akan da ya kama rama wato ɗaya yana zama hamsin da ɗaya ɗaya zai koma arba'in da tara ka halaka rika zama daidai karka da ɗaya ga ɗaya za ka halaka to wasu malamai suka sake tafsiri suka ce a'a halatan ba da hali hali bayan hali duk lokacin da kake cikin ayyukan biyayya wa Allah kana cikin ibada kana cikin yin wani aiki da Allah ya umarnin aiko Allah ke zon ayi to ka rinjayar da bangaren fatan samun rahaman Allah ka riƙa tusa wannan aiki da nake yi mai kyau ina fatan in Allah ya za mu samu aljanna duk lokacin da kuma ka saba wa Allah a take kai da kanka fara wa kanka hisabi ka ce ta yanzu fa ni nan wutan yanzu ga irin azaban da yake ka ce ka rinja da bangaren tsoro to idan kai rinja da bangaren tsoro za ka yi marmaza ka tuba ba za ka yadda ka kwana da zunubin ba tare da kaci ba amma ka yi sabana sai ka sa Allah ga koron rahim Allah ai mai yafiya na dai ba kafirci ba a to dan na yi ka za wani ma ya yi gobe ka sake yi to wannan rashin tsoron zai sa ƙananan zunuban ma ka zo ka karka ganin da kuma ka fara zace wa manya shi nan ka zo ka halaka amma zunubi komin karancin da kana yi sai ka ɗauko babukan azaba karin rinja da kanka ka firgice ka shiga tsoro kai da kanka sai ka fara kokarin to bari in yi marmaza in ba duk lokacin da kai sabon Allah kai haka ka sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi haji ayyukan ibada ayyukan kaza sai ka bangaren arraja muna fatan za mu samu aljanna da wannan muna fatan za mu samu kaza sai ka kawo bangaren arraja dai haduwa da Allah wasu malamai suka sake yin tafsiri akan wannan matsala ta alkhawfu da arraja'u suka ce lokacin da kake da lafiya ka riƙa rinjayar da ɓangaren tsoro ko da yake kana lafiya ka rika tsarguwa kai fa ka mutu wuce za ka yi to dai ga ko da yake kana cikin tuba kana cikin ƙoƙarin aiki mai kyau don baka san shi mutuwa zai ɗauke ka ba idan ba ka da lafiya ka riƙa rinjayar da ɓangaren arraja'u kwaɗayin haɗuwa da Allah don hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ɗayanku ya kasance ba shi da lafiya yana mummunan zato wa Allah kar ka sake ka haɗu da Allah kana mai nuna na zato gare shi ka za mai kyautata zato ga Allah annabi ya je da wani mara lafiya annabi yake cewa kake jin kanka yake sa ina ji na ta ɓangaren zunubai na kaman fa in na mutu shi kenan na ya ƙare in na tuna ayyuka na na kwarai kuma ina jin man haye annabi yake ba bawan da zai kasance a irin halin da kake ciki fa sai in ya mutu zai samu aljanna za ka annabi hadisi wani hadisi yake ta kar mutum ya sake ya mutu ba sai yana mai kyautata da son haɗuwan da Allah maɗaukakin sarki naka ba ka da lafiya kana cikin jinya ka riƙa kyautata zaton Allah madaukakin sarki mai rahama ne Allah madaukakin sarki mai kyauta ne ka riƙa jin cewa Allah madaukakin sarki mahaliccinsa ne kai bawan ne zai karɓe ka sai ka sai istighfari ba kana cikin lafiya kuma ka riƙa rinjaye da bangaren azaba zai sa ka riƙa kintsawa don haɗuwa da mahalicinka yace fa innahuma domin su ababen nan guda biyu da ne alhauku tsoron azaba warraja'u da kwaɗayin haɗuwa da rahaman Allah waɗannan ababen guda biyu ne muslim ga musulmi kalgana haini suna nan kamar fuka fuka ne suna nan kamar fuka-fukai yanzu fuffuke ga tsuntsu tsuntsu ba a iya tashi sai da fuffuke guda biyu in aka karye ɗayan ba ɗaya ba zai iya tashi ba dole sai da guda biyu to kai ma musulmi haka ake so ka zama alhauku da arraja'u su ne fuka-fukansa ba ta iya motsi sai da su su zanto maka kaljana haini kawan fuka-fukai biyu ne da iri da tsuntsu sai da su yake tashi yake fa aqbil alam ba ka fuskanci Allah madaukakin sarki bi kulliyatika da dukkaninka rayuwanka dungurungun ka fuskanci Allah da shi ka zama bawan Allah ka kallas ka kasance cikin wa ibadur rahmanin nazina yamshuna alal ardi hauna ka kasance cikin bayan Allah tukur ka fuskanci Allah gaba daya udkhulu fi silmi kafa Allah ta aika za ku ai a ba ruwan ka aika baki da ba ka sai ba wannan ba ka fuskanci Allah baki daya wal yamtali qalbuk zuciyanka ya cika bi mahabbatihi da son Allah in ka so Allah Allah zai so ka haka hadisi yake man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu annabi yake duk wanda ya so Allah ya so haduwa da Allah Allah zai so su haɗu wanda kuma ya so haduwa da Allah Allah ma so baya son ka ba ka son haduwa da Allah Allah baya ma son ku haɗu haka wallazina amanu ashaddu hubban lillah ayan yana nuna cewa mu'minai daga cikin sifan imanin mafi girma sun fi son Allah akan kowa da ka so zuciyanka ya cika da son Allah to in zuciyanka ya cika da son Allah ba za ka so ka saba wa Allah duk wanda ka so ba ka so ka saba mishi ka asul ila wa anta tazharu hubbahu kana son Allah kuma kana bayyana cewa kana son Allah la mahala wannan magana ne bai tabbata in kana son Allah babu yadda za a yi ka saba masa domin son Allah son wanda kake so zai sa ba za ka iya saba mishi ba a duk inda kake amma wanda ba ka son shi a gaban shi ma za ka saba mishi kake to ya abin da zai amma wanda kake so ba ka son ka saba mishi to haka ake so ka so Allah soyayyen da duk duniya babu wani wanda za ka so shi da zai kai matsayin na Allah wa lisanuka duk harshenka da zikirin ka lazumta mishi ambaton Allah ka lazumta wa harshenka ko da yaushe ya kasance cikin azzikar ambaton Allah haka hadisi ya zo wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina so mu kasance da kai aljanna annabi yace la yazalu lisanuka raqiban bi dhikrillah kar ka sake harshenka harshenka ya bushe game da ambaton Allah baka ambaton Allah wato yawan ambaton Allah yana sa ku haɗe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna da ka an ambaton Allah kamar yadda shekul Islam Ibn Taymiyyah ne yake fara yace musulmi game da zikiri kamar kifi ne a cikin ruwa yace ta yaya kifi zai iya rayuwa in ruwan kogi ya ɗari ba zai rayu ba zai mutu yake to musulmin da baya zikiri baya ambaton Allah to da shi da kifin da yake rayuwa ba ruwa ɗaya ne wato ya zama gawa matacce ne kawai saboda ambaton Allah zuciya yake rayuwa ala bi dhikrillah taqma innal qulub in kai mai yawan ambaton Allah ne kullum za ka zanto cikin samun natsuwa da kwanciyar hankali alhudu kullum za ga hankalinka a kwance yake ba ka da ko kobo amma za ka ba ka da tashin hankali ba ka da tashin ba ka da wani damuwa taqma innal qulub amma in ba ka cikin ambaton Allah a koda yaushe kullum kana cikin haira imuwa da iman cewa kana da kuɗin kana da kaza amma matsaloli sun yi yawa wani lokaci ka ce ina ma ka mutu ba ka ambaton Allah ne Yau ita ambaton Allah shine rayuwar musulmi wal istibshar da kuma yin albishar wal farah wa surur musulmi ana so ya zanto al istibshar me yin albishir ga yan uwan musulmi aka hadisi yazo bashiru wala tunaffisu ku zama masu yin albisa, kar ku zama masu kore mutane ka a yana na ga kana aikata kaza Allah kaza da kake Allah yana so ka ci gaba da yi hannu biyu Allah da za ka samu rahaman Allah ai hadisi ma ce in kai kaza za ka samu aljanna ai haka manzon Allah ga Ashaj Abdul Qais annabi yake Ashaj kana da wasu ɗabi'u guda biyu hibbuhum Allah Allah na son ɗabi'un nan naka al-hilmu wal anaq haƙuri da bin abu a sannu a sannu bi a sannu a sannu da haƙuri Allah na so sai ce ya rasulullah wannan ɗabi'u da Allah min Allah halicce ni da ku ne ko ni ne mai kokani na ce Allah ne ya yi karfe su na gode Allah da ya yi da abin da ke yanzu ka ga manzon Allah ya encourage din shi ya ci gaba da waɗannan ɗabi'un amma kar ka zama to kai kana kaza kai wuta za ka je kai kai ai na ganka kaza kai wuta za ka kai kawai da ka ga musulmi kawai kai na tana aikata kaza to kai dan wuta ne ka zama mai kore mutane annabi yake sai shi ku rika albisha wala ku na kar ku kore mutane a kai wani na mutan kaza to je amma da za ka kiya da kaza kaza fa Allah ga kuro wahim ne ka rika albisha amma kar ka zama mai kore wal fara ka kasance cikin farin ciki wa surur da nuna murna in kana cikin farin ciki ka rika nuna farin ciki kar ka ga kullum ne ke fuska ba sunan musulunci bane ka ga kullum fuskan ka a murtuke a ka ga kana nuna farin ciki musamman abun farin ciki ya samu ai farin ciki da kai wasu ro ka rika nuna murna in ana abun murna abun farin ciki ya zo ka sake fuska shine a surur ka yi sakin fuska ka yi murmushi a rika walwala da kai bi a hakamihi da hukunce hukuncensa wa hikamihi da kuma hikimomin Allah madaukakin sarki hutar tarkakakke duk ana so ɗalibin ilimi ya kiyaye waɗannan abubuwa zai taimake shi a duniyansa da kuma lahiransa to za mu tsaya a nan mu zo mu tashi nan ba na biyar hafdul janahi wa nabdul khuyala wal kibriya abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tun kiɗan harshe Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك